mutumin da ka ji ya fara wani karatu ba ƙur'ani ba ba hadisi ba ba ihu ba ba larabci ba sai ka ji mutum yana cikin addu'a yana cikin addu'a sai ka ji yana ajib ya fa qawaidu ajib ya san qawaidu Allah matsafi ne rabu da arni